so da haka duk abin da kake nema a wajen Allah kaka neme shi ta hanyar tsafi ko ta hanyar sihiri kada ka kuskura wani ya zo ya ce maka zai haɗa ka da mai bada magani ko zai haɗa ka da mai kaza ko mai kaza suna nan sun kai hawa hawa da muka lissafa sun kai hawa kusan guda shida akwai masu karanta hannu wani mutum yana sana'ar wanki in goma ɗaya da shi to sai ya ga wani malami haka yana zaune a zoro kullum da allo a gabansa yana zana ƙasa shi ya ɗauka ko larabi yake ashe karanta hannu yake kuma yana yin ramlu to sai ya masa wanki in ya masa wanki ya karba kuɗin sai ranar sai ya ce masa wane zan taimake ka ba ni tafin hannunka sai ya haka finjal sai ya duba sai ya ce allahu akbar allah sarki ya sunanka ya faɗa ya sunan matarka sai ce kash mutukar kai ne za ka ci gaba da zama da matan na ko ba za ka daina wanki ba har abada ba za ka yi arziki ba saboda sunan matar an samu tadahuli da tawafiki da tabayuni ya gaya masa cewa ko ya sake ta ko ya karo wata hankalinsa ya tashi suna zaune da matarsa shekara da shekaru yanzu ya samu na ce yake yi shi ma a cikin talauci yake da wahala kar kuskura ka sake matarka don ya karanta maka tafin hannu ba abin da ke tafin hannunka sai kudurar Allah amma ba a sa tafin hannunka don ya nuna cewa a cikin tafin hannunka akwai wani abu naka na kaddara da aka rubuta wanda wani zai iya karantawa har ya gaya maka gaba ba na ce ƙarya yake yi yanzu mutane sun imani da wannan karatun hannun in tafiya zai sai ya je an masa in kasuwanci zai shiga sai an masa in aure zai yi sai an masa idan siyasa zai shiga sai an masa duk abin da zai a rayuwarsa sai ya fara zuwa wajen masu wannan sun duba masa nahis da sa'id